ne Allah ya ce kai zai fa haqqa alaihim mulkaud sai kalmar azaba ta waje ba kan su suka suka zama zuri cikin wasu al'ummomi da suka gabata wadanda suka yi fada da Allah suka yi jayayya da Allah Allah ya ce suka zama wadanda suke tabo don haka ayoyin suna gwada mana duk lokacin da baka da baka kan shirya annabi kana bisa ga shirye shirya shi ta amma abaita ko ka so ko ka in ma ka yarda in baka yarda ba mallan yanfa'ul haqqu darrahul batil duk wanda gaskiya bata amfana ba wallahi sai bata ta bashi wahala haka yake ba ba ba sabani to shi ne Allah ya ce bil amr dan ba'ura da aka bashi ilimi sai ya sumbule mai ilimin da ya kasa aiki da shi saboda wani abin da aka ta mai na bashi mulki da daukaka a cikin kasan madiyan shi ne aka ce ya zama cikin halakakku falahikahu shedanu sai shedan ya riske shi ya zama babban aboki ne kuma hatta ja'alahu fi zumratid na sai da kai shi zuwa cikin jerin gwanu waɗanda suke batattu ar-rasikina fil jawayit waɗanda suke yi a cikin bata ba da an kana minal muhtadin amma da shirye mai malami addinin musulunci ne eh addu'a in matsala ta same su cikin ƙasa shi aka jawo saboda yana Allah ya ba haka ne izmullahi al-azam ajira ma Allah an sabu addu'a mu'mina yake addu'a mu'mini an sadda Allah yake ko ka san ismullahi da azamu ko baka sani ba in dai kana da kirki kanin ta da Allah Allah karba addu'a kai abin da zaka so ka zama mai kirki ga imanin ka ga rashin kafo manzo Allah ya faɗa cewa wani bawan Allah na yayi tahiya a Asa ya kai ne yayi birin jini na yayi tukutukutuku ya nan nade a gabar kuma shi ko jikinsa mai kora kora waya muddu ya dai ila sama yana daga hannunsa sama yana ta ya rabbi ya rabbi Allah ka ga halin da nake ciki Allah ka gani to halin yace amma kariya yadda aka samu matsala abincin sa haramun abincin sa haramun guzurin da abin guzurin sa kuma haramun ne an ga Allah ki fa Allah yustajabu lidalika ya za Allah ya karba shi yasa manyan mutane ka wayo sai suna zuwa masallata suna barin addu'a wai ganin suka sun banna da Allah bari su biya wurin bayi ne na gari Allah aka biyo mata bayan gida ba a biyo Allah Allah ko ila gare shi az-zulmatu hu dawun az-zulmatu inda Allah dawun Allah duhu hakke ne ga Allah shi ba da ka ganin duwan ka Allah ka gari ba ko ni bai fakuwa daga Allah madaukakin sarki don haka yan uwa Abdullahi dan Abba zai ce Kuwa bil'amu bin ba'ura wannan mutumin da aka buga misali da shi bil'amu ne dan ba'ura kana indahu ismullahi al'azam a gurin sa kamar da ma suka ce yana da sani ismullahi al'azam waka wace wakala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yace huwa rajulun min bani isra'ila yace wani mutum ne daga cikin mutane annabi Musa Ba sa hu Musa ila ila maliki madyan annabi Musa ya aike shi zuwa ga basarakin madyan da'iyan ilallahi kira basara ke da jama'a ta zuwa ga Allah fara shahul malik yana zuwa sarki ce mai kai wanda wahala da suke ta ishe ku lahira lahira wajiyar da lahira kai ta ho'in ruwa ma a fili kamar wahal da kansa da banza ya ce ka taho ka bi addini na wanda Allah ya maka ɗaukaka haka in ka bi addini zan mutunta ka zan baka dukiyar da haka mutu baka canye ka zan baka wani yanki daga cikin inda ka sarauta ka zama sarki ka huta da zama tallaka kana yawo takalmin kana kacewa ya ko magana ga sarki fa tana jiwa kuma wallahi ba shi da yana ba ba duk mutum aka taya ma kuɗi ya bai ketare hakon nan kun ga ta tawa kuɗi kun gane ta ko ba gane ta wallahi ba duk mutum abai zuwa kafa ta cikin ta ba sai dai mu roki Allah ya tsare ni to shi ke na wannan hakon da aka babban malamin annabi Musa kawai sai ya samu karɓar wannan rashawa da aka bashi wa dahul mulka ala an ya taru ka dina musa wa ta al malika kan ni aka bashi wannan mulki da wannan dukiyar mai yawa saboda ya rabu da addini musa ya ce mai addini wahala ne sau mu ci Musa mutane fa fa'ala yayi hakan wa adalla nasu bi zalika da wannan sai ya ci gaba da batar da mutane ya ɓace ya batar Allah ya ce subhanahu wa ta'ala walau shi'na inna la rafa'nahu biha walakinnahu aqlada ila al-ardi wattaba'a فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلأس أو تتركه يلأس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Ubangiji sarki subhanahu wa ta'ala ce walau shi na damun so na rafa'anahu biha da mun ɗaukaka shi da ayoyin nan da aka ba shi Allah ya ce walakinnahu akala da ila al-ard amma ya faɗi madadin ya ɗaukaka da ilmi yayi sama sai ya zaɓi abin duniya abin duniya a shi ƙasƙantacce ne ilmi da aiki da shi yana kai ka a alal ilmi daraja madaukaki yanda za ka zama basara ke mai dukiya mai ni'ima mai matattaki mai lambuna mai koramun jiya na madara cikin aljanna amma in ka bi masu zuciya kai su ka su kai ka cikin sakara don haka nan ga aka ce sai dai Allah madaukakin sarki da ya so da ya ɗaukaka shi da wannan ilimin da ya bashi ashe wannan ilimi kuwa in an baka shi yanzu sai kai takadan sa kai ta roƙo Allah Allah ka shiryar da mu Allah ka kare mana imani kenan duk da Allah yana dama ya baka ilmi yau gobe ya juya ma'anar ka ka koma wani mutum na daban wanda ba haka aka sun malami ya zama ba ba haka ko aka aka sun alhaji ya zama ba ba haka haka dai ka biya ashe in an ka baka duk abin da aka baka ita da duha ga Allah saboda ni innamal a'malu bil khawatim ba yau ba wace kalma ka kare da ita bisa ga waɗannan halaye ka kare ya yi shekaru in an kai fari ko wata matsala ta taso shi aka kira a ce ya tuho ya addu'a yana roƙon Allah abin nan sai ya kura wannan kisar da muka kawo nan ba ito aka kawo ciki ibnu kasir ba an ce yaƙi na annabi musa ya fita tare da shi an ka ce sai kawai an ka tashi ya roƙi Allah da yadda ibnu kasir da kawo su kissa biyu da aka ce ba mutane ba mutumin annabi Musa bane cikin wasu jama'a yake suna ji da shi malamin Allah ne cikin su sai annabi Musa ce zai kai hari garin nan ya kira su zuwa ga musulunci ingantacce sai aka ce malam ba Allah kana addu'a a cikin nasara yi mana addu'a ga annabi ba ce a ah, kun mutu ba ba addu'a ga annabi ba ba annabi addu'a saboda annabi annabi kariya gare shi daga Allah madaukakin sarki suka shakar makalla su suka bari zuriyar mu kare kasan mu ta birkita ta koma ta wasu mutane ba a gushe gare shi ba sai da an ka ta mashi wasu abubuwa da dama daga mulki sai yi ta roƙon Allah Allah ya halaka annabi Musa da jama'a haka mai ibnu kasir ya kawo Ya yi ta roƙon Allah shi halakar da anas sai Allah ya birki ta baki na inda ce Allah ka halaka anas sai ce Allah ka halaka wane da jama'a kai basara ke in ya roki sharri sai baki ne kuce hadan ma basara ke in ya roki alkhairi a sai Allah ya birkita baki na sai hadan ma annabi Musa alaihi salatu wasalam da jama'a wannan shine aka ce sai ubangiji madaukakin sarki hitar da shi daga cikin ma'anarsa ya jaye masa karamar da agare ya jaye mai kwarjinin da agare kawai sai Allah madaukakin sarki ya tsine masa akan wannan abin da wasu suka tashi suka bashi abin duniya yayi ko wace ta dai ba ta da kyau ko annabi Musa ya aika yayi ha'inci ba kyau in ma wasu na suka aiko shi ha'inci annabi Musa kowace daga cikin su dai litawan musulunci ne suka bamu labari muna yi musu kyakkyawan da to ba su Allah da manzon sa don haka kowace ta cikin waɗanga abubuwan abinda aka gwada mana dai shi sharri kare na mai shi ya biya kuma san tabban in Allah ya ba karatu in baka yaki da shi ba tabban sai ya baka wahala sai ya katsantar da ka ya tozarta ka ba ilimi dai ne, duk nimar da Allah ya bawa in bai juyar da ita ga abin da Allah ya yarda da shi ba nimar nan sai ta zama mai uku ukuba inda ya kaza to ya ji daɗi da shi a jarabe da wahala da ita wallahi mu ta tsoron Allah cikin al'amarin shine aka ce walau shi ina larafa ana hu biya da mun so da mun ɗaukaka shi amma ina Allah ya ce bai yarda ba kaddara ta ci shi kenan in Allah bai so ka da abu ba cikin kitabul maƙadirin an rubuto ma halakakke kake komi hasken da kai na addini sai ka koma ka zama banzantacce komi wanda kaka aikin alkhairi in ba a rubuto ma na kirki kake ba sai Allah ya jarrabe ka ka yi wani mummuna aikin kuma ka ƙara rayuwarka akai ne kaddara shi shi yasa aka kawo wata kisa ta cewa wai akwai wasu raguna biyu da aka taɓa ajewa aljanna cikinsu akwai ragon nan na habila wanda ya yi sadaka da shi dan annabi adam da suka yi bakace shi da ɗan uwa haihuwa ɗaya sai ragon na ya isko wani ragon da aka taɓa irin wannan ɗa'a da shi sai wannan ragon guda yana ta cewa Allahumma inni a'udhu bika min nuzuli qadari su'i isa ce wallahi ban san ingancin ta ba sai kullum ragon ne sai Allah ina neman ka tsari daga mummuna kaddara Allah ina neman ka tsari daga mummuna kaddara sai guda ya ce habawa ne wanda aljanna shi kaddara hika tsoro ai wani in mutum shiga aljanna shi kenan kaddarori sun kare eh wani kaddarori Allah yawa gare su bari mu ci gaba da roƙo Allah ya tsare mu da goje kaddara ya a ah, wallahi duk na shiga aljanna ban da sauran roƙon mu goje kaddara sai dai ana cikin haka sai Allah ya umarci annabi annabi Ibrahim ya yanke danai da an ka umarce shi ya yanke danai sai ya tafi ko daji ya kwantar da shi Amina ya kwantar da shi Allah ya ga tabban zai zartar da abin nan bai gani hasarar ɗan wa ya hi cewa Allah da da ɗa ya ganin kima Allah da dan ya kwantar da shi ke na tafi mala'ika jibril maza kawo rago maza maza a yanki madadin yaron na Isma'ila sai mala'ika ya zura hannu ne aljanna ragunan gabi sai faɗi bisa gaban wanga da bai roƙon Allah bai yi an gane shi addu'a tana da tasiri ko ba ta da tasiri shi aljanna fa yake amma da aka kai wanga da yace shi bai roƙo Allah tsari ga wata kaddara da shigo aljanna sai dai kaddara ta aka dauko ragon ga aka aka jitta aka dauke Isma'ila yanzu shi aka shi da kai ne sai an kai shi rago yace to ka gani wa ne <laughs> to kullum ka kai ka roƙo Allah in yayi maka shirya ka roƙi Allah ya tabbatar da kai kan shirya in arziki maka kai ta roƙo Allah kai ta duha saboda haka na Allah yake to ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid إن يشاء يذهبكم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد أبوني بيوياك الله كذلك على الله الله بعزيز ubangiji madaukakin sarki yasa ya kira ki ya ku mutanen duniya An antumul fuqara ku adda bukata zuwa ga Allah Allah bai bukata ko bi gare ka ibadar da yasa ku wallahi don kan kuna adda azumin nan ba shi na aka wa amma dai saboda zaka kana da ƙarfin hali hana kanka abinci hana kanka jima'i hana kanka ruwa ya ga ai wanda wahala kuma in ka so kana sha kai to ka murka kenan ka zauna kai tukun tukun mu ce azumi ka kai ko ba haka nan sai yaga duk ka daure kana da ikon ka baka yi shi baka ce kai yaga ka daure kai ta wanga azumi na wana saboda shi gaibi na saboda inda baka so ba da ba kai yace shi kan duk da bawa yana iya kin nai ya gwada mutane sai amma bawa ya daure ya ce wallahi shi azumi nauna ni ka biya mai azumi shi ni ka biya da kaina ba a sai a ce lada goma sha biyar ko ɗari uku ko ɗari biyar Allah ya ce shi ɗaya sa abin da zai ba mai azumi in kai azumi Allah ya kasance kuma azumin nan na shari'a ne to shi na Allah ya ce ku adda bukata zuwa ga mutane Allah Allah bai da bukata zuwa gare ku in ya sha yuzhibukum in ya so ya tafiyar da ku ya tafi kan in ya zo da sabon hadisi duk da ko da bukata zuwa ga Allah dole ne kullun kai ta dodowa ko mi ka kai na alkhairi ka roki Allah ya karban mashi ka roki Allah ya tsare ka kada shedan ya saka banda don sai ka aiki shekara goma za ka banda shi wata rana dai kaddara ta gittuwa mutumin nan da kawai alkhairi na sai ya tabar sai ka ci jidan Allah wa ne wai wani na yau wanda na yi makaza na yi makaza ne wai shi na ya toye yin kaza yau don an shahi wannan ladin ta zama kaza ya fi haba an mansura ka da dukiyarka kuma ba ka da lada an an ci riba don haka yan uwa ubangiji madaukakin sarki huwa ta'ala ya ce da ya so da ya daga zilamu da ilimin da ya ba shi amma kai ya sai kaddara Allah ta ci shi a kala da ilal arzi sai shi kan yadda zaɓi wadatar da aka taya mai da mulkin da aka taya mai kawai sai ya hita batun ayin alkur'ani mai girma wata ba hawa uku, Allah ya ce fa masalu ka masalil kare ya aika ma da kare in ta hamil alayyar shi kare in kare dauki a kansa kan jewai ko ka dauki sanda in ya tsaya shi sheka zai ko ba kai mai kuma ya tsaya kuma gare ka haka haka nan zai ta zai ta wannan shi shekar ni ina malami yayi kama da shi ta inda in ka umurce shi da shari'a ba ruwa na in ma ka bari ba ruwa na ya riga ya ta sanin da yayi bai da fa'ida bai tare shi nasoshin da ya sani ba su yi mai linzami daga aiki a sha ya zama kamar kare kare zaman shi cikin inuwa bai hana mai wannan wannan shi shekara haka hita cikin yanuwa bai hana mai duka the same duk aliyarsa gaba ɗaya shi shekarta aka kai sai aka kamanta shi da kare nisa aka kamanta shi da kare saboda tun da kiman musulunci sai aka kamanta shi da bi a kastil haiwana hayawanat ga mashi tozartar dabbobi saboda ya lalace an yo kasa kasa da shi Allah ya daga darajar can ya ce wala kada karamna bani adama ko ba kai ce ba mun daga darajar bani adam amma in ka zama lalatacce sai Allah ya ce ko kare kai kama da kare ko ya ce kun yi kama da jaki ko ba haka ya faɗa mu yahudawa ba da haka yan uwa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki komai Allah ya ba mu ni'ima mu yi amfani da shi wajen neman yarda Allah sai Allah ya ce a gaba Allah ce sa’a, matsala ne ƙaunin labina na bi ayatina. Misali waɗanda suka ƙaryata ayin ya muna a mutunta mutum na adam babban malami cikin al’umma a da a ta misali ne da kare, wannan misali ya muna da. Allah ya ce kuma ba a zalunce su ba wallahi wa an futahu kanu ya zulimu rasu suka zalunci wannan sai inda Allah ya ɗaga darajar su suka zaɓi abin duniya suka yarda wannan darajar ta ilimi duk wanda aka ba ilimi ya dawo yana ta cewa ai su Allah ya ku Allah ya ba ai ku Allah ba to kai ba sai Allah bai baka ba kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda Allah ya shi Qur'ani fara anna anna anna gairahu anna ahadan uliya afdala min ma uliya faqad saggarat kabiran wa azama sagiran ma yake ce duk mutumin da Allah ya bashi arzikin sa ne alqur'ani yace kuma sai ya dawo yana cewa na jikuna Allah yabba, ba ai kun kan kun ji dadin ku ya ce to wallahi ya walakantar da abu mai girma ya girma ba abin da yake kaskanta ki ni a kuɗi abin da aka yi rasa gobe amma da dai na kaji an ce malamin ga dauri malami na yanzu ko jahili na amma so nawa kana ji an ce ga dauri basara kenan wanga dauri miloniya na amma sun zawo talaka abin da kai taya kai kamar tsuntsun ya hubi sai ya tashi abin da ka tashi kaka gani wani ya ya yi ka daraja ya yi ka dauka girma ma abin da Allah ya girma shine ilmi addini da halaye na gari Allah ya baka fahimta addini kowa bai yi ta jin daɗi ba saboda addini sai kai mutu ya kai in hasara ta tuhu ba ka kama goda ni Allah bai so naka za ka ba ka sai ka ji a ah, ni na Allah nake kayan Allah na kuma ya amshi addini don haka ba damuwa kuma yasa ya kawo min yi da kila dubiyar zuciyata kila dan jarraba ni nayi sai ilimi ya sai ta kashe Allah ya ce man yu'min billahi hadi qalba wallahu bi kulli shay'in alim duk mutumin da imani da Allah to Allah na shirya mai zuciya ta yi in matsala ta sauka ubangiji shi maɗaukin sarki ya ba shi fahimta wannan abin ya jarraba dai ta wucewa ta kai in ko alkhairi ya bashi Allah ya bashi ikon godiya ce ai wanda bai kamata a rubuta shi ba saboda wani yayi da haka ya rasa wani yayi da haka ya rasa don haka bai kamata wanda ya ruwe yin banna da mutane na ko in saki layin Allah ba Allah ya samu dace to shine Allah madaukakin sarki subhana ya ce wa anfusuhum kanu yadlimuna su dai sun zalunci kawo dan su amma Allah ya ce a gaba man yahdillah yahdillahu fa huwa al wa man yudlil fa ulaika humul khasirun kaga wanga ana son a bara ma bila muqaddara ta ci sa aka kawo da man yahdi lahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fa huwa al-muhtadi shi la yana ashiriyaye wanda duk Allah bai mai shirya ba yayi karatu sai ya gaji sai ya bace kowa ashi in ko lahul mahfuz yake yi wa karatu ya buɗa mai yayi wa karatu inda Allah bai shirya da shi ba ya shi kuma misalai na cike ko a cikin kasar mu Allah ya ce wa man yudlil kuma wanda Allah ya batar da shi faula'ika kafiru kafirun duk wanda Allah ya mara shakawa aka kaddaro mai bata shi ko lalle ya tabe don baya da mai shiya gare shi ay man hadahu Allah fa huwa sayyidul muwaffaq wanda Allah ya shirya da shi shi mai arzikin da aka datar wa man adallahu fa huwa al-kha'ibul khasir la mahalata wanda ko Allah ya batar da shi ta tababbe wanda ya asara ba maka aka ci wala garadu min al-ayati abin nuhi da ga bi anna anna al-hidayatu wal idlal bi Allah da shirya da bata da hannu Allah suke kakka ɗauka ƙoƙarinka ne kakka ɗauka karatunka ne kakka ɗauka wayonka ne shirya ga hannun Allah take don da Allah ya shiryar da shi ya gore ma Allah wallahi ka sani dai Amerika da Ingila da Germany da Faransa sun yi wuci gaba na tarin dukiya da wayon sani wanda za su yi nukiliya sun mallaki duniya amma Allah bai so su da shirya ba mu ko mu da ba mu iya tafuka ba kawai mun komi ba mai tafuka mu ko sai Allah ya kaddare mu da shirya ta mai alkurani da ke kuma sun ka tai kuma sun ka gule kasar da an sa ta ga ido ugu mugu duk kasar da aka gani ana ta hidima addini za a sa ta ga ido ai ta bakin ciki a ga an yi nokiliyoyi an yi komi sai ga kuma mutane da sunan haske ɗai suka yi walwala ɗai suka yi sai kuma su dawo su koma gule a ce a aiko musu wanga bala'i in bai ba aiko musu wanga in bai ba aiko musu wanga duk fitintun da wallahi cin namu da suna a kai ya yi ki mu ma mun ɗaya wasu laifukan da ya kamata a cin nomu da wahala Allah ya kare mu to shine Allah madaukakin sarki shi ya dabata ga hannun Allah cike kowa ya ne su ga Allah shi yasa kuka ga aka shirya mana cikin Fatiha kullum sai ka ce hidinat siratal mustaqim aqalla su goma sha bakwai ko ba raka a goma sha bakwai aka ta mana ba kullum aqalla daraja sai ka ce hidinat su Allah ka shirya da mu gobe bin kama daidai siratal ladina an'amta alaihim godabe waɗanda kai nima gare su na annabawa da salihai gairil maghdubi Allah ba godabe waɗanda kai hushi da su ba su ne yahuda waɗanda suka san addini suka san ilimi suka suka kizin sa wala dalil kuma Allah ba godabe wadanda suke batattu ba waɗanda nasara waɗanda ka aiki ba da ilimi ba waje wa kira na yesu yesu shi to ai ga ga haura ji a ba ka gani ba su kan shirya sai ka saurari wa abin kirista wallahi bai sa abin da buge buge ɗaya ba ba ka ji magana guda da ka gamsar da kai babu ba ya yi ya ce kaza ya ce za ya ce mu to ya ce ya ce ce ku shi kenan sai ya ce ku ba ku kyauta ta halayen ku ba Dan haka shi na aka ce kullum mutu ya shi da Allah ka shirya da ni annabi Allah sallallahu alaihi wasallam kullum addu'a ya kai Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-jinana wal-jina wal-afafa kullun roƙon Allah ya ka tayi kullun roƙon Allah Allah ya tsalukal huda ya Allah ina roƙon ka shiriya tuka bi tsoron Allah wani jina da wadata wani afafa da kamun kai kaga hudu dinga ku sami fi ayi arzi. ka zama shiryayye ka zama mai tsoron Allah ka zama wadaci kana da wadan zuci kuma sannan ga kamun kai daga barin abin da zai tozarta ka a gurin Allah ko gurin mutane Allah ya ce a gaba wa da zara'na li jahannama zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal نعم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ya kira ta da yana haɗa da wasu halittu da ma an yi su halakakku babu yadda za su Allah ya ce wala kada wallahi kalakana li jahannama shine zara din ga kalakana li jahannama mun halitta ma jahannama wani kaso na ta cikin bayin mu li yakunu hadaban laha don su zama makamashi ga wutar jahannama wasu mutane makamashi wutar jahannama ne Allah ya saba mu cikin su an halitta khalqan kaseeran halitta mai yawa ka'inan minal jinn wal insi wanda zai zama daga cikin taron mutane da aljannu wal muradu bihim abin nuhi da su na haqqat alihin kalimatul azaliyya Waɗanda kalimar Allah tun ta azalcan to azal waje ba akan su bi shaqat da cewa marasa arziki ne Allah yace amma zaka gane suna duniya da alamomin su ina alamar su take Allah yace lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata ba su fahimta da nan tasu ai lahum qulubul la yafhamuna bihal ba su fahimta gaskiya da da a shekara ana wa'azi ba gani da ra'ayi nan bai gani abin da kuka faɗi daidai ne bai yarda da shi kuma bai aiki da shi in ka in ka fassara ka ce da wuya bai kama da yan wuta ba ba a ganin laifin ka duk shirya ba babu abin da ka ba aika yana da hankalin aure da sana'a da kasuwanci da aikin gwamnati amma harka ibada da harka addini ba ka ganin laifin ba ruwa ne sai ka dauke ku sai dan yi muku wani dan lakabi ko fanatic ko menene kawai marasa aiki ya dai dan yi maka wani lakabi na aibanta saboda shi bai ganin ka dai gani ya kai wannan abin rashin sanin inda duniya ta yi ne rashin sanin ciwon kai ne haka dai za ku zauna ba ku da aiki sai wankin kafa hu zuwa sallah sai ga kai baka san inda duniya ta yi ba zai dan yi maka lakabi irin wanda ya kamata sai ya ga dace da kai na nakasawa to shine Allah shi suna da zukata na komi amma ba su fahimtar addini in ka ga wanda bai fahimtar addini kakka yanke mai hukunci amma da yi mai zato yana daga cikin halittar jahannama sai Allah ya shigar da shi kahiya ta duniya Allah ya ce ba shi kada ga walahu ayunun suna da idanu wala yusiruna bihal haqa ba su ganin gaskiya da idanun nan nasu komi yana iya gane yadda za a je China a je Germany a je Dubai a je koina ina ya ta yawo cikin kasashe na amma harka addini baka tinto shi masallaci mata kullu shabulgulla lagare Allah yace yana da ido ba su kallo la na bi da la'ilar ila lahi basara itibari ba su kallon abubuwan Allah irin kallo na lura Allah ya ce lahum azanun suna da kunnuwa la yasma'una biha alhaqa ba su jin gaskiya da kunnuwan nasu ay la yasma'una biha al-ayati wal mawa'izi ba su jin ayoyin Allah da wa'azoji sama a tadabburin wa ta'adin irin ji na lura da wa laysa al muradu nafyu sam'i wal basar bil kulliyati ba ana nuhin an kore musu ji da gani gaba ɗaya ba a'a ai ba a kore jinsu da ganin su ba suna da su Allah ya yi wata magana a can suratul ahqaf da Allah ya ce wala kan makkannakum fil ardi waj'alna lakum sam'a wa absara wa afida fama adana an sam'um wala absaru wala afidatuhum min shay'in iz iz kanu yajhaduna bi ayati llahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastajun ai Allah sai da ya faɗi cewa waj'alna lahum sam'an wa absara wa afida mun sanya musu ji da gani da zukata amma kayya Allah ya ce fama adana an sam'uhum wannan jin da suke ji abin da suka ji ba bai shiga ya fahimce shi wala absarun haka ganin su da suke abin nan gani da shi bai faɗuwa su gaskiya ta amfane su wala afidatu min shay'in saboda ne Allah yake iskanu ya ji hadu da ayati Allah saboda sun kasance suna jayayya da ayoyin Allah Allah yake wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sai abinda suka izgili da shi na azaba ya faɗi a kasu. الله تعالى شوها إنها لا تعمل أبصار ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور الله يسي إنها لا تعمل أبصار يبدأ الأمر الميكي بامكوت إدونا أما طلابا ولكن تعمل قلوب التي في الصدور بكوت الزوشي أبتفاع الله ba ta yarda da lahira ba ko ba ta tsoron lahira shi an makauta da tsahi muni duk daga rashin idanu rashin idanu shi a wani abu ne dai ka samu amma kana iya rayuwa ka cikin mutane da salama da aminci ya kakka ba ka iya kai kan komai zai a kai ka don haka nan ashe Allah yana haɗa mana nan ga in zuciya ta lalace mutum ya ya tashi da aiki ya buga biyare don haka yan uwa shirya ita ce ake la'akari da ita ne Allah madaukakin sarki ya ce ulaika kal an'am wadancan kamar bisashen gida suke bal Allah ya ce su ma bisashen gida don maraki in yaga mai bashi harawa ya shigo zai taso yana tarbo ne yana yana annashi in kare yaga mai ci sai abin shi zai sheka da garka ya taro shi yana ta kada bundi kenan ya san mai shi ko ba haka ba raguna in suka ji mai su daga garka yana magana za su fara kuka saboda sun ji mai kawo musu harawa ya taho ashe dabbobi ba su kama da wanda ake jiran mutum ba Allah ya ce a a bar maganar dabbobi kan saboda su ai ba su saba ma ka'ida abin da Allah ya aza su sun sai suka zuwa su yoki su dawo sun san mai su to shine Allah ya ce balhum adallu Allah ya ce waɗannan su suka yi dabbobi bacewa sun yi dabba bacewa haikal hayawa na kafi adamin fiƙi wal basari sun yi kamar dabbobi cikin rashin fahimta wal istima'i da rashin bal a hala kai ma sun yi dabba mummunan hali fa innaha tudriku manafi'aha saboda dabbobi suna suna gane abubuwan da suke da amfanin su wa madada hada abin da ke cuta musu wa haula'i waɗanga mutanen da aka ambata a sama la yumayyizuna bainan nan wal wal wal dar ba su bambancewa tsakanin mai amfani da mai cutarwa don haka Allah ce wa ula'ika humul gafiluna ko ula'ika humul gafiluna waɗannan su ne rafkanannu waɗanda suka zurfafa cikin rafkana ba ruwan su da al'amarin Allah ba ruwan su da harka addini fadinun bi duniya hu gabiyun bi dinihi fadinun bai kwarewa wayo kware kware ga da duniya sai ya san duwa da a kama kaza a yi kaza a shirya kaza amma gabiyun bi dinihi mugu mugu wawa ga addini ba ka gani mai da annashi wanda ya shigo cikin masu addini ga an shokin nashi bai jin ba harka shi da shi Allah kada ka jarrabe mu da zama bisa ga wannan mummunan kama ka sanya mu cikin waɗanda su shiri kuma shi ya ta amfani su duniya da lahira ya Allah ya ce walillahi al-asmaul husna lillahi al husna fad'u biha na'am وذروا الذين يلحدون في أسمائه هكا سيجزون ما كانوا يعملون Ubangiji madaukakin sarki sai ce wa Lillahi asmaul husna Allah yana da sunan nake kyawawa in za ku roƙe shi fada'uhu biya, ku roƙi Allah da waɗannan sunan nake ne ay lillahi al-asma'u allati hiya ahsanu al-asma'i wa ajalluha Allah shi adda sunan naki mafi kyawun sunan naki ma'anoninsu suna bari bisa ga kyakkyawa abubuwa suna shirarwa wa ajalliha li'in ba'iya an ahsanil ma'ani saboda sunan nake Allah suna ba da labari ga ma'anoni maɗaukaka. wa ha mafi daraja ba samuhu bi tilkal asma'i ko baci Allah da waɗannan sunan nake kakkaro ki Allah da wani suna da ba na Allah ba wai irin sunan nake da ake kira Allah da sunan rafannai ahamun takakun halin yassun ta a roƙo Allah da irin waɗannan sunan ya baka baka ya idu ya wa haka nan aljanina ko rahanina irin wannan sunanakin da bokaye ke yi ma mutum ya zo gida a yin gare sai a hawa sunanaki ya zarka za'ilu ya zaka baka ya ilu ya zuwa ya kalla ya ce ne waɗannan sunan ke ba su kawo komi sai halakarwa Allah ce shi da sunan ke in za ku roƙe shi ku roƙe shi da sunan nakin sa kyawawa Allah ya ce subhanahu wa ta'ala fasamuhu bi tilkal asma'i ku ambace shi da waɗannan sunan nake wazarul ladina yulhiduna fi ayatihi ku bar masu ilhadi cikin sunan da ke su haƙure shawa da makamantar su har zuwa kiyama ƙure shawa sun ka sunan ke daga sunan Allah suka ce malata lata bin nawai daga Allahu ne uzza daga al'azizu ne manata daga almannanu ne in gane sai suka keta waɗannan sunaki sai suka aza ga gumaka suka ɗora bauta masu don haka yanzu ma an samu suka keta wasu mutane wasu sunan naki ya ya salmus ta na, ko ba haka ba an aza masu mutane gausu ka Allah ya ce kuroki Allah da sunan naki ne ka kuroki ko ne Gausu. Gausu bai tuni kun ga bai kare kai ne da mutuwa ba wallahi ya mutu tun tun shekaru ruwa ba, ya bari kasa ta canje shi ya bari gida na ya wace don Allah wanda bai kare maka ne ai ku bawo cewa inda kura na da maganin zawo tsatawa kanta, yayi yayi hakuri ya mutu gidansa ya lalace makarantar makarantar shi ta wace aka cewa ya tuya baka aljanna yanzu ya baka gahara ya baka arziki ya kasa kare kai ne in bai kare kai ne ba ba ya kariya wani don haka Allah ya ce ku bar waɗancan da ke ilhadi wurin sha wanda suka ce ta sunan nake Allah suka azama itatuwa Allah ce a bar su kawai su yi juzauna da sannu za a kan ka musu ma kanu ya amalu na abin kasance suna suna aikatawa ai sai nalu na jaza'a ma amilu fil akhirati za su samu sakamakon abin da suka aikata gobe lahira don haka ko kai shan mata nan duniya ya shan mata ce ta yan kwanuka yan kaɗan na rayuwar ka ta duniya shekara 100 shekara 80 shekara sittin, shekara 70 hamsin, 40 da biyar su dai ne lahira ko yan ta ba da abada kar ka yarda da tabewar yan kwanuka kaɗan na ka yarda da hasarar ta har abada abada Allah ya shirya da mu sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun sai Allah ya dawo ya kamanta mu ne ya ba mu da wata al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa mimman khalaqana cikin waɗanda muka halitta Ummatu akwai wata al'umma ta musamman yahduna bil haqqi suna shiryar da mutane zuwa ga gaskiya wa bihi da kuma da gaskiya nan suka hukunci ai wa min ba'dil umam allati khalaqana ummatan mutamassikatan bi shar'i llah cikin waɗanda muka halitta akwai wata al'umma masu mai riko ga shari'a qaulan a wa amalan da yake yad'una nasa ila al haqqi suna kiran mutane zuwa ga gaskiya wa bihi ya'maluna kuma da gaskiya suke amfani قال ابن كثير ابن كثير والمراد في الآية هذه الأمة المحمدية Muhammad Ismail bin Kasir ya ce abinda aka nufi da wadda al'ummar da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la tazalu da'ifatun min ummati zahirin ala al-haqqi la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala zalik manzo Allah ya ce wata wata mutane wasu mutane ba su gushewa cikin al'ummar da ta suna mabayyana suna waɗanda aka taimaka kan shirya wanda ya saba musu ba zai cuta musu ba ko ya saba masu, ko wanda ya yarbi da su ya hita batunsu suna nan bisa da gaskiya na Allah zai ci gabar tanyo su haƙƙiya ma ta tsaya wa ala zalika suna bisa ga gaskiya na Allah ya sa muna cikin su aka cewa hazi da'ifatu la takatasu bi zamanin duna zamanin wannan jama'a ba su ke banta ga wani zamani a ce zamanin sahabbai dai ko zamanin tabi'a dai ko zamanin shehu usman ko a'a kowane lokaci ana iya samun su fala ibrata fihim ba abin nan bal hum fi kulli zamanin kowane zamani ana iya samun mutanen kirki wa fi kulli makanin kuma a kowane gari ba arsana Allah don haka fal islamu da'iman ya alu wa la yula alai musulunci bai gushuwa yana madaukakin addini wani addini ba zai dauka da arziki ba ina ka a ce yanzu yahudanci da nasari da nasaranci suna da yawa suna da ƙarfi ba su zauna ba zaunan nune ba mafi yawan masu yin cucusi suna yin su ne don bida abin duniya ba wani abu ne na kusanci ga Allah su ba ma aka fari ana yi ne don kawai a nemi duniya shi yasa in su goma na kowa sai ya yi coci ne saboda kowa ya san wani bai cere mai ga samu abin duniya ba Allah ka shirya mu ka sanya mu cikin wadda al'umma ta annabi wadda aka wa ga shaida sai Allah ya ce subhanahu walladina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah ya ce to ahsani ya yabi al'umma ga ta hanyar ayyukan ta nagari al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar to kuma a sani ko cikinta wallazina kazzabu bi ayatina duk waɗanda suka yi ƙarin halin ƙaryata ayoyinmu Allah ya ce to ha ba mu yi musu harbu ibadatin ba mu aiko musu tsawa ta kashe su baki daya amma da jihun za mu yi musu talala mu shake su kamar ba mu yi musu komi haisu sai mu kama su haisu la yashuru na mu kama su inda ba su tsammani mai tafsirin bai dawo ya ce wa zalika bi an tawafara alaihimun ni'am ta inda za a cika musu ni'imomi su wadatu su yalwata su ga kamar ai kamar sallin duniya kamar sallin akira su ga ai wanda Allah ya yi mawa nan ko ko lahira Allah Allah ya bashi kai sun rudu da cewa wanda samu ko lahira ba su tozarta shi da aka ce in aka yi haka nan fa yazunnu anna halulufun min Allah sai su aka ko wani jinkai ne da tausayi daga Allah madaukakin sarki bihin gare su fayazdadu badaran wan himakan fil gayyi sai su dada kara fantsama cikin ta'addanci da zalunci hatta ta tahaqqaqa alaihim kalimatul azab sai kalima azaba ta kama su kenan Allah in ya so yayi ma azaba yana yawaita ma dukiya Ba gangara gangaramin mukami sai kai ta kai da kawo wallahi baka ko tunani kana cikin hakan da sai jirgin sama yayi ma garab guda fajiri ya fadi ranan bai samu yin sallah asubahin ba bai ta azhar ba sha shagulgula sun dauke mai ina zai na ina za ku da shi in kuna duk da bai sallah asubahin ba bai sallar abin azhar ba saboda shagulgullan duniya ni a hukunci ne an ce al'adun al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-salatu man taraka faqad kafara mai abin nan ya faɗi ɗan ya faɗi cewa in kabbar sallah guda lokacin ta wuce kana cikin hankalinka baka samu ba mantuwa kai ba kwana ba li wala la wala kai zaman ni ka kama shagulgullan ka ko mitin ko wasu harkoki yace ka yi ridda to in mutu ya irin wanda ya mutu ina za ku da shi sai ya zo wuta ko da dai hursuna na zai amma dai sai ya zo shi Allah ya ce duk masu kar ƙarya ta ayoyin Allah ya ce za ya bar su kamar bai musu komi sai ya bar su inda ba su ne cikin yalwa da ɗaukaka da daɗi da walwala sai ya kama su kwatsan sai mutu ya mutu yasa ake tsoron mutuwar fujua saboda ana sifanta da cewa a akazatul asifi kamun mai takaici ne in ba wurin jihadi ba sabai ba su mutuwar fujua amma wurin jihadi har Allah Allah suka tabi saboda wannan daraja ce ɗaukar daraja amma in babu wurin jihadi sahabban manzo Allah ba su mutuwa jiwa kakab guda mota mai kyau ta yi ma zama guda ta kanne wani lokaci daga sokoto zuwa abin da kano wani lokaci daga abuja zuwa kebbi kadai ga mota ta samu wasu mutane ta yi musu wato zama guda ko dan lokaci a cewa ne allah ya sauƙaƙe ba su samu ba wannan haɗari gare shi Allah ya ya hiso ya ba mumini ɗan gab ya yi jinya a karmakan Allah Allah ya shawarge alhaji Allah ya baka laya ya ɗan. a kamin shi ya ɗauki watanni bai samu zuwa kasuwa ba bai yi mu'amala da yan matan da ya ka mu'amala da su ba bai yi mu'amala da sauran fajiran da ya ka mu'amala da su ya ga wa izini Allah bai ce komi ba sai a kame hannu ne sai an wance shi tas sai a karɓi rayuwa shi na manzo Allah yake miri al-mu'min yamutu bi arqin jabin mumini yakan mutu da jikin goshi wahala ya wahala wahala wahala ya taƙe ya taƙe can sai Allah ya karɓi rayuwa sai an wanke shi tasbai da zulubi ko guda sai shi na aka lihida man yuridillahu bihi khairan yusib nin hudu wanda Allah yake nufi da alkhairi zai dan taba shi da bai ne su tude wajen wahala ciyon koda wahala ciyon shuga wahala hawan jini haka dai za a jarabe sai ya dauki lokaci duk hada hala sai ta kuce mai sannan Allah ya karbi shi an yi ido ga mutuwa ga musulmi bisa gaggarab guda saboda ba ba mutum dama ya ko da dan ɗan istighfari guda ba Allah ya tsare mu shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah yace a gaba wa umli lahum Allah yace wa umli lahum in dai musu jinkiri in tale su kamar ban kama su Allah yace in baka sani baka sani mu'mini inna kaidi Allah yace wallahi kaidi na bika kullama fajir kafirai matinu mai ƙarhi na ai aka zi wa iqabi kamu na da ta qawiyun shadidun wa inna ma sammahu kaidan ya ambace shi kaidi don me ya ambace shi kaidi li'anna zahirahu ihsan wanda aka ba dukiya kan aka ba shi mukabi babba aka yalwata mai ai shi kan gani yake a bayyana girmama na an kai amma wani lokaci ba ihsani ba. ya ce wa baɗin hukun ilanin Abin da akwai ga wannan abin kuma wata dukiya Allah so yayi ya bangartar da kai shi ya sa a don za ka samu kai ta zinace zinace kai ta lunduwan mutane kai ta abubuwan rashin tsayi ga haƙƙin Allah ashe kai ba ni mata an kai maka shi ne Allah ya ce a gaba awalam ya tafakkaru su waɗanga mutane ba su tunani to shine darasin mu na gobe insha Allah da ba karanto daidai Allah shi amfane mu da shi ya ba mu iko aiki da shi ubangiji Allah ya karba mu da azumin mu da karantarwa mu da karatun mu da saurare mu duka Allah ya rubuta mu cikin mizanul rabbana inda muke da kuskure ko tuntube ubangiji Allah shi ya mu da ku bar hada azumi da giba azumi da giba ba a samun lada ku bar hada azumi da cin haramiya kakkana mu da baka ci ganda ba lokacin budin baki samu yan ruwanka ka kurba ka samu dan kunun ka aza za ka tashi ka ma hiwan can da ya ci ganda ya ci su ya ci ayaba ya ci menene ba ba watan cin abinci na ba wata ne na da'a ga Allah don haka ka kuma yi hankali ga abin da na jin daɗi ba har ka jin daɗi ba ce har ka da'a ce ga Allah da neman kusanci Allah ya ba mu ikon aikatawa na'am Amin. Akwai mutane da yawa, kuma suna neman alkoholi da ruwa da Allah ya biya musu bukatu suna na alkhairi idan ya kau hmm. hmm, eh, wani baiwa ne Allah ya maka na soyayya ya baka ikon ka zama mai mai baka mantuwa da Allah saboda harguwa ta yawa cikin mutane wannan abin da ake nema ne ana harguwa wanda ba ba ta wata fa'ida zai kai ta salatin annabi ko kai ta istibali ko kai ta hailala ko tasbihi wannan wani abu ne mai kyau abu ne mai kyau kwarai in bannata suka yi ko maganganun banza na suka yi in ba ka yi hana sanan lallaba ka bar wurin nan zaman ka dai wurin nan kai shiru ana sabo bai hitar da kai amma dai za a rubuta maka lalaka. amma abinda addai wurin nan ka canza majalisi ka bar wannan wallahu a'lamu na'am

babu network kai kwana uku cikin layi baka gane ba don Allah wanga da ya dauki naira 500 ka ya cuce ka ba a samin na bashi ne ya jawo ma kuɗin ka waɗancan da kai baka ya samu su da kanka sai ka bashi a samu ya jawo maka sai ya jawo maka kuɗin ya kawo ni Allah yin ka bashi ɗari biyar in ya baka dubu goma ya ɗauko ba dubu goma ni Allah yi babu lai abinda a illa da yin amfani da canji mutum ya kawo kuɗi ne sabbi ko abin da ce ga su in kana so dubu goma sai ka kawo sai abin nan ya ba ka dubu takwas ka ba da goma wanda shine ba akwai masu haka nan in suna yin su bari ya da kyau cin cin harabiya ka da dubu goma ka da dubu abin nan ka da dubu goma ya ka takwas kaga ya ci ma dubu biyu wajen canji to canji ba a yi da ƙari amma in kuɗin Nijar na da kuɗin Najeriya don naka sun dan ɗibi na duka babu komi in dola ta ka kawo don ta ɗibi na ko ɗibi naka babu komi ga gana amma kuɗin Najeriya da kuɗin Najeriya ba a ba da dubu ɗari da dubu tamanin ga kada tsohin kuɗi ka bashe su a baka sabbi dubu tamanin wannan ba a haka na Allah Ubangiji ya ba mu ikon fahimta na wai wanda ana karatu tafsiri ko karatu Qur'ani amma su kuma suna da fasaha ko kuma suna yin wani kalami hmm. bai ya zama aibi a karam kallon in dai bai hana musu taurarin karatu ne bai zama aibi na san dai mutum bai da zuciya biyu amma dai in dai mutum wannan tasbihin da ya kai bai hana mai babu komai saboda wani sahabi ya zai ce manzo Allah ya rasulullahi inna shara'i al-islam kat kasurat alayya babun atamassaku bikum aw kuma atashabbasu bihi ga wata ruwaya dan Allah shari'o'in musulunci sun yi yawa a ce a ayi kaza yi kaza yi sun yi yawa bai ya dauke su kan ba ni abin da ni kaɗan durmuya da shi in kai in samu tsira gobe ce yace ni ne la ya zalu lisalu mai min zikrillah kullu a iske halshen kai na nan laƙin laƙin ɗanye laƙin da ambaton Allah don haka ko kana zo kana tsawarin tafsiri in dai wannan zikirin da kake bai ya dauke ma hankalinka da sauraron abin da amanonin ƙur'ani bai shahi wannan abin ba ina fatan Allah ya samu dashi na'am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 na duniya da lahira da lada Allah ka cika mana gurin ka ba mu lada mai yawa ya Allah ta ishe mu tsere mu azaba mu bi kiyama ka ba mu ilmi mai amfani da zai sa mu rarrabe tsakanin mai kyau da mara kyau kuma mu aikata mai kyau mu bar mummuna ya Allah ka arzuta mu da halaliya ya Allah ka arzuta mu da halaliya